wanda yadda malam muhammad jamil ya gabatar wacce muke gabatarwa a wannan gidan rediyo mai tarin albarka vision fm a garin gombe wa'inda suke sauraron wannan shiri mai albarka a cikin garin gombe da kewayenta da jihohi makota da ma wa'inda suke sauraron mu a wannan eh, shiri a nan fadin najeriya gaba ɗaya da wa'inda suke bibiyar wannan shiri a sauran ƙasashe na duniya ta hanyar kafofin yada bayanai na zamani a muna muku gaisuwa ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a wannan shiri na mai albarka in ba mu manta ba makon da ya gabata muka yi zama na talatin da biyar yau insha Allahu ta'ala shine zama na talatin da shida zama na talatin da biyar mu yi masa taken risalatun لكل محموم ومغموم ومحزون هو رسالة إلى كل محموم ومغموم ومحزون ma'ana wasiƙa zuwa ga dukkanin wanda yake cikin damuwa da kunci da baƙin ciki da talauci da tasku na rayuwa wasiƙa zuwa gareshi wanda zai zama ruwan sanyi da zai sanyaya masa zuciya a makon da ya gabata kenan Eh, zamanmu na 35 wasiƙa zuwa ga dukkan mai damuwa da bakin ciki kashi na ɗaya to yau insha Allahu ta'ala zamanmu na 36 shi ma still risalatun li kulli mahmumin wa mahmumin wa mahzun wasiƙa zuwa ga dukkanin wanda yake cikin bakin ciki da damuwa da kuncin rayuwa kashi na biyu wanda in ba ku manta ba makon da ya gabata mun kawo gaɓoɓi guda hudu na farko akwai mukaddima mai taken la ta hazan kada ka yi baƙin ciki sai na biyu la ta yi as inna ma usri sura ya kai wanda ke cikin damuwa kada ka yi yanke tsammani lalle tare da tsanani akwai sauƙi sai na uku fakir washkur ka yi godiya ka yi tunani ka gode wa Allah shikenan sai na hudu la fakir fil madi fa inna ma mabaqar fata kada ka yi tunanin abin da ya wuce don abin da ya riga ya wuce ya wuce insha Allah ta'ala yau za mu shiga kenan eh, na biyar don mun yi hudu a shirin farko gabobi hudu to insha Allah yau gaba ta biyar yaumuk yaumuk ko yaumak yaumak yininka yininka rananka rananka a wannan gaba yana tattaunawa ne galibi a abinda abin da yake damun bil'adama babu, babu kamar shagaltuwa da baya ko nan gaba a manta da yanzu a kamar yadda za ka ji wani zai ce to zan tafi makaranta bana insha Allah zan tafi makaranta bana lokacin da kake maganar ka fara mana ka yi wani abin da ya nuna ka fara shiri in ba haka ba sai ka zo ka kai shekaru da yawa baka yi komai ba wato yaumuk yaumuk kai mai hankali mawadaci ne kai ko talaka ka ribaci yau din nan tukuna kar ka yi tunanin gobe a'a ka fara da yau din. yau din ka fara wani abu na nema ne na fafatukar rayuwa ne wani sadaka za ka yi kai mawadaci ka yi shi yanzu kawai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza asbahta ibnu umar ya ce idza asbahta fala tantazir zirin masa wa idza amsayta fala tantazir as-sabah ma'ana in kawaye gari kar ka sakankance har ka yi bajet ɗin wani abu da yamma don baka da tabbacin kaiwa yamma in kuma ka kai yamma kar ka sakankance ka yi bajet ɗin safe don baka da tabbacin kaiwa safe ɗin ya kai mabukaci wani aikin ƙodogo kake so ka yi tashi ka yi yanzu yau ɗin nan ka tashi ka yi kar ce sai gobe yau ɗin nan kawai tashi ka yi kullum ka riga ji kamar yau ɗin ne kaɗai za ka rayu ba za ka wuce yau ɗin ba kar ka riga tuna jiya da ya riga ya wuce da alkhairinsa ko sharrinsa jiya na samu kaza yau dai ka je ka nemi wani sannan ko kar ka tuna da goben da bai zo ba saboda haka kai dai kawai ka riga jin kai ɗan yau ne yau muk yau muk ka riga jin rayuwarka umruka yawmun wahid kwana ɗaya ne ka ɗauka yau ɗin nan a yau laraba ne yau alhamis ne yau juma'a ne yau asabar ne ka riga jin yau ɗin kawai ni ɗan yau ne ba zan wuce yau ba shesa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ja sahabbai sun yi sallah suna sallamewa sai aka ga ya tashi cikin gaggawa ya shiga gida abinda bai saba yi ba an saba ganin in yayi idar da sallah yana tsayuwa yayi azkar yayi du'a'ul eh, ibada da sauransu amma rana yana sallamewa sai fada gida bayan ya fito ya ga hankalinsa bai ya tashi da saurin da ya na shiga gida sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce musu ah, ina cikin sallah sai na tuna da tibir yana da wasu dinarai da ba a cure su ba ina a gida ina cikin sallah sai na tuna su da na tuna su sai na yanke hukuncin zan sadakar da su wasu wane wane shi yasa ana idar da sallah sai na yi gaggawan shiga fa'amartu bi kasunihi sai na yi umarni a araba eh, na shiga gida na ce wannan a kai gidan wani wannan a kai gidan wacce na shiga na rarraba ah, muhallin shahid abin da za mu doka nan yau muka yau muka annabi ya nuna mana aikace ma'ana kari bacci yau yau din ma kenan yanzu wato a sallah yake ya tuna da wannan kuɗi ya yanke shawarar yi wannan yana nuna cewa idan mutum yana sallah sai tunani na alkhairi to baya rage ladan sallah kana sallah ka tuna wani ba lafiya zan je in gaishe shi wannan duk baya bata sallah tunda tunani ne na alkhairi a tunanin annabi ya tuna wannan dukiyar ya yanke shawara na abin da za da wannan dukiyar kuma ana idarwa madadin ya tsaya da 33 alhamdulillah Allahu ba da sauransu sai marmaza ya shiga ya ce aje rabar. wannan yana karantar da mu kenan ranar ka ranar ka yau muka yau muka wannan kenan saboda haka kai alhaji ka yi niyyar za ka taimaka wa marayun layin kunna, ko talakawan unguwar kunna, ko wancan ɗan dako da yake faɗi tashin kana da shirin ba sa jari karkace tukuna duk abin da ka tsara na alkhairi kawai ka yi shi karka ja kafa yanzu kudin sai zama na marayu ba ka san jafa'in da zai same ka ba kawai marmaza ka yi fastabiqul khairat sai aka samu wani cikin salaf yake cewa laulal fuqara wal aitam wallahi mattajartu yace wallahi ba don talakawa da fakirai da marayu don in tallafa musu ba wallahi da ban yi kasuwanci ba wato su suna kasuwancin ma don su taimaka marasa ƙarfi ne ba don kansu ba magana makamanci haka na littafi rijal wani sa haular rasul ya kawo wani magana makamanci haka a cikin eh, littafinsa wannan kenan saboda haka a wannan abin da eh, nake jan hankalinka da shi yau muka yau muka ranar ka ranar ka ba yanzu ana damuna ba a matsayinka na talaka na mabukaci sai ka yi tunani kai zan yi noma bana ai zan yi noma to kar ya tsaya zan yi yanzu da kace zan yi din tashi a ka fara shirye-shirye a ga ka fara waya a nema maka gonar haya a'a a ga yanzu nan ka tashi ka je ka sayi lita na maganin feshi ka je ka sayi na damshi ko ka sai na bushewa ko ka sai garamazol a ka fara tunani ya zan samu taki a ga ka je ka sai kotar fartanya a in kana da fartanya a ga ka kai sa wajen makeri ya maka washi ma'ana ka yi yunkuri ka yi yunkuri kada ka ɓata lokaci yi yunkuri kada ka ɓata lokaci yau muka yau muka ranarka ranarka yaumuka yaumuka ranarka ranarka kar ka ɓata lokaci ka tsaya maza ka ribace shi ka riƙa jin kamar kai ɗan yau ɗin ne kawai kamar yau ɗin ne kaɗai Allah ya rubuta a rayuwarka a me kake jira ka ce zan rayu ne don yau yau ne kaɗai Allah ya bani zan rayu saboda ka ka ribaci yau ɗin a ka yi iya ƙoƙarinka ka dubi kalmar da masu magana ke cewa as-sa'adatu suke cewa yau muka ayyuhal insan shine arwa kalima fi kamusi sa'ada mafi daɗin kalma a kamus na jin daɗi shine ribaci yau ribaci yanzu domin wanda yake tunanin baya wawa ne yana tuna abin da ba za yi ruwan ba wanda yake tunanin gaba to shi kuma yana ƙoƙarin kawo abin da bai zo ba saboda haka a iya ƙoƙarinka ma'ana karibaci yau ɗin nan karibaci lokacinka insha Allahu ta'ala za ka mori rayuwarka ko yau ka samu mara daɗi ka ci ba zai hana gobe in ka samu mai daɗin ya ɓata na yau ba jiya ka ci mara daɗi to kar ka damu don ka ci mai daɗi yau bai ɓata na jiyan ba ma'ana dai duk abin da ka samu a ranar ka more shi ka yi ƙoƙari yau ɗin nan ka yi ƙoƙarin rayuwarka ɗin ka mayar da awa ɗaya ribar da za ka ci awa ɗaya kamar na shekara kamar yadda awa ɗaya shekara kamar yadda minti guda wata kamar yadda kuma seconds ɗin nan makonni ka shuka alkhairi ka duba ga wani abin da za ka yi za ka ribatu duniya da lahira ima hadda ƙur'ani kake kana yi kana ɗinka hula kana karantowan kana ɗinka hula faskare kake kana yi kana azkar ka yi istighfari insha Allahu ta'ala za ka ribaci rayuwarka gaba na shida gaba na shida gaba na shida shine uturuk al-mustaqbal hatta ta'tiya uturuk al-mustaqbal hatta ta'tiya shine gaba ta shida ma'ana ka bar nan gaba sai ya zo ka bar nan gaba sai ya zo wannan kalma ce mai kyau galibi abin da yake jefa matasa yau miyagun ayyuka kaga mutum ya zama ɗan fashi kaga mutum ya zama kinnafa kaga mutum ya zanto gawurtaccen ɓarawo tana gaba ne sai ce a'a ni fa zan yi aure nan gaba to in zan yi aure ɗin banda kuɗi ya zan yi eh in zan yi auren sai na yi gini sai na yi kaza sai na yi kaza sai na yi sadaki na yi akwati na yi promise na yi kaza to tuna gaba din nan ya mayar da da cikin talakawa sun faɗa rayuwa mara kyau na sace-sace zambace-zambace da kuma garkuwa da mutane da sauransu ubangiji ta'ala a tarbiyyar da yake bamu yana kwaɓanmu da tuna gobe jibi karka damu goben zai zo da arzikinsa ai jibin zai zo da arzikinsa wacce da ka samu za ka aure ta lokacin da aka yi maganar sadaki arzikin sadakin zai zo Allah zai baka biya haka lokacin tara kaya saboda haka ka bar gabaɗin sai ya zo irin wannan wahamin wai wasu ne a jami'a suna matakin karatu shekarar farko a jami'a su uku suna tunani wai abin da ke ce masa mafarkin farke ɗaya yake cewa shi kafin ya aure sai ya yi gidaje kaza ya yi gida babba ko yana da apartment hudu ko wace da nata apartment ɗin kaza kaza kaza ya lissafa wasu abubuwa wanda wayannan abubuwan in kai lissafin su sun kai miliyan sittin saba'in ɗayansu kuma yace ce shi yana burin mallakar wasu motoci da ya irga su wajen motoci ne guda hudu biyar mai arhan kuɗi shine na miliyan sha shida in ka haɗa motocin da ya lissafi sun kai miliyan ɗari to irin wannan yana da hatsari kwarai da gaske yanzu kana matakin farko na jami'a tun baka kammala kayi sabis kayi masters kayi kaza kayi kaza ba ka fara wannan tunanin to irin wannan yana bata tunanin mutane ko da maraya ne kai yanzu nan kana tunani ni yanzu babana ya mutu bai bar min kaza ba to ni yanzu yaya zan rayu yanzu ina makaranta shekara ɗaya biyu za a fara wayar a'a wata mai zuwa za a fara wayar a za a fara registration za a fara kaza to in lokacin ya ina zan samu kuɗin wannan haba ya ba wa Allah saurare ni mana ya zo ne ai ranar bai zo ba ba yau din kana numfashi ba Allah ya baka kyautar numfashi to ranar ma zai ba kyautar numfashin kana raye to ranar kuma zai zo da nasu arzikin kada irin wannan tunanin ya saka ka shiga kungiyar asiri kar ya sa shiga kungiyoyi matsafa don neman kuɗi kar ya sa shiga cikin masu garkuwa da mutane za ka ɓata rayuwarka ka yi yunƙuri na halal sannan kuma lokacin zai zo Allah zai taimaka maka ka ji abin da Allah yake faɗa mu haɗu da kai a ayar farko suratun Nahal. ka ji abin da mahallicinka yake cewa a ta amurin lahi Allah ce al'amarin Allah ya zo na kiyama malaman tafsiri suka ce ayar yana sauka sai annabi ya tashi da sahabbai hu sun ɗauka za busa ƙahon yanzu sai Allah ce a'a fala tastajiluhu ku daina gaggawa mana ku zauna saboda haka gobe ba an rasa shi bai zo ba dan uwana baka da tabbacin ma goben baka da tabbacin za ka kai gobe in Allah ya so ran da kake nazarin kafin ranar ma duniya za ta tashi za yi tashin alkiyama ko kuma wacce don ita za ka je ka yi sata da fashi da garkuwan ba mamaki kafin daɗin auren ma mutuwa za ka yi ko ta mutu ta barka don me za mu fitini kawunanmu da abin da bai zo ba don me za mu riga jawo kanmu masifu kaza kaza shi yasa akwai wasu kungiyoyi da suke bincike a bana za a yunwa za a yi kaza wannan wannan yana iya taimako mai tattali ya tattali amma kuma yana da illa wani ya je za a yunwa shi na sai tunanin to ta ina zai fara sata ta ina zai je kidnapping shi kenan ba haka rayuwar mutane yake tashi goben da bai zo ba kana ɗaga hankalinka ka kwanta ka yi barci ka kwantar da hankalinka Allah ne masanin gaibu ai goben bai iso ƙasa ba ranakun ba kullum daga sama Allah yake saukar da su ya za mu fara tsalle tun ba mu zo kan kwalbet ba kwalbatin da kake so ka tsalle kin kana ta tsalle baka iso ba ka iso mana kafin ka yi tsalle ya za mu ƙetare gada tun ba mu zo wa gadan ba saboda haka mu bari goben ya zo mu bari nan gaban ya zo ubangiji ta'ala yana faɗa a cikin suratul baqara aya ta 268 ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil fahsha wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim kungiyoyi masu cewa za a yunwa za a yi kaza wasu suna tada hankalinsu ubangiji ta'ala ce ash-shaytan kun ga shaidan nan ya'idukum al-faqra shi kullum yana muku barazanan talauci bana za a yi talauci bana za a yi yunwa ni yanzu babana ya mutu bai bar mun komai ba yanzu gashi na cina da kyar shana da kyar yanzu talaucin fa karuwa zai yi shine ya ido kuma fakara sai ya riga tsoratar da kai talauci ina gadi an kore ni ina aiki an kore ni a kamfani ne a a ma'aikatar gwamnati ne an kore ni yanzu na daina samun albashi ash-shaytanu ya'idukum faqra sai ne ya fara tsoratar da kai in wa zai kashe ka ina za ka samu abinci ina za ka samu kuɗin da za ka aure wacce ina za ka yi kaza ina za ka yi kaza za ka yi kaza sai ya riga tsoratar da kai to in ya tsoratar da kai talaucin wa ya amurkun bil fahsha sai ya umurce ka to da alfasha shi shi shaɗan zai ruɗa ka ya ce ba babanka ba ka da kuɗi ga kanan kana cikin talauci ga kanan kaza sai ya ɗaga maka hankali sai fara baka solution na sharri don in bai baka wancan tsoron talaucin ba ba za ka hau gwadabin sharrin ba waye amurkun bilfasha sai ce to maimakon haka hanyar gari kaza zuwa gari kaza nan ka ɗan samu addanka mana da buga ka gudu da wata ekenka ka je ka fara fashi to kuɗin eken bai ishe ka jari ba daga nan sai ce maka ka nemi kungiyar asiri mana ka shiga don ka yi kuɗi ne waje amurkun bilfas ka zama kinnafa ka zama ɗan ta'adda ka zama boko haram yadda in kunje kun buge wani gari kuɗi, bi abincinsu ne iya zancen a ne ya ido kuma fakara waye amurkun bil shaiɗan yana muku alkawarin talauci yana umurtan ku da alfashin. shi sa kar mu riga ganin wai don za mu riga cewa mutane za a yi yunwa kaza za a yi talauci bana za a yi kaza bana kar ku ɗauka wai alheri kuke yaɗa wa mutane ba wallahi akwai wanda yana ji a rediyo za a yi yunwa bana to dama ya duba gida ya ga rumbunsa ko mudu ɗaya babu sai ya samu abokanansa ire iren sau, inda su ma ba su da shi sai su to yanzu za mu je mu kama alajiwa ne mu fara garkuwa da mutane shi yasa ya kai dan uwa don an ce za a yi yunwa bana za a yi kaza bana kar ya ɗaga maka hankali an ce an je lokacin ne sau aka faɗa kuma ba a yi ba shi yasa sai ga kafiruna humul ladina ku da yawa sai ga suna kuka li'annahum sawfa yaj'una Gadon. don an ce musu gobe za a yi yunwa to an kai gobe ne wani ma za ka ga hawan jininsa ya tashi don an ce za a yi yunwa ba ce za a yi tashin duniya shekara na dubu biyu wasu kungiyoyi a duniya ba su ce za a yi tashin alkiyama a shekara ta 2000 yanzu a har ma wasu suka yi ta sai da kaddarorin suka yi ta kyautarwa wani ma ya tara kudin sa ya kona a 99 disamba 2000 ne ba a yi boson gafin tashin kiyama ba yanzu har an ƙara shekara murtala ba yanzu muna 2020 ba shekara ashirin aka ƙara ashe don an ce maka gobe za a yi kaza ka bari gobe yanzu zai iya zama ƙarya saboda haka ka shagaltu da yau Kar ka damu da gobe kaza gobe kaza gobe insha Allah ta'ala zai zo da nasa na'am ya kai dan uwa zan kai ka gaba na bakwai ا uh, faragha bil amal اطرد faragha bil amal ka kore dama da aiki daman da ka samu kana zaune ba komai kake yi ba ka kore shi da aiki wato ka sani mawadaci daga yana da jarin miliyoyi mai kuɗi ne yana da jarin miliyoyi wani ma yana da jarin biliyans. amma baya barci yana neman kwangila ya ƙara yana da kuɗi sosai amma yana zuwa china ya je ingila ya je kaza ya sari kaya ya zo attajiri ne mai kuɗi amma sassafe eh, ya yi bulaguro kano ya yi bulaguro kaza ya yi bulaguro lagos ya ja nemo kaya ya yi sammako ya je da ki ya buɗe yana sayarwa kai kuma talaka iri na ba kuɗi ne da kai ba ba wuri ne da kai ba ga ka yunwa babanka ya rasu ga ka tana cikin yunwa ko babanka yana raye amma dattijo ne ya gaji wanda yake da arzikin ma nema yake kai ga ka kanan ka zauna ƙarƙashin bishiya kuna hirar banza haba ɗan talaka irina haka haba maraya in kana da dama to ka mori wannan daman ubangiji ta ta'ala ya faɗa cikin suratul tauba aya ta ɗari da biyar wa ƙuli amalu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun ce ku yi aiki Allah yana ganin aikin ku da manzonsa da mu'mini wato abin da ake nufi daman da ka samu ka yi aiki a kana makaranta ne weekend kana zama a gida asabar lahadi nemi wurin sana'a walda za ka je ka yi faskare za ka je ka yi ɗinki za ka je ka koya kanikanci noma yanzu za ka iya ka buɗe gona asabar Ladi wannan za ka ci gonan masara gonan eh, gyaɗa gonan kaza wata shida Allah yana zuba ruwa ba za ka yi komai ba kuma kana cikin matsala haba bawan Allah damuwar da kake ciki fa kai za ka tsaya sai Allah ya taimake ka baka ji bane ubangiji ta'ala yana aibanta wa munafikai aya ta 87 a suratu toba yana cewa rabu bi an kuno ma alkhawalif sun yarda su zauna tare da shi ma zaune a gida annabi ya fita jihadi su suna zaune a gida suna ta gararan ba saboda ka mafi hadarin rayuwa shine mutum ya zauna baya ribatar lokacinsa me kake jira yanzu ba kana sauraro na ba tashi mana yanzu ka yi alwala ya eh, yanzu ɗin yi alwala ka yi nafila raka biyu ka roƙi Allah ya buɗa maka ka ɗan karanta ƙur'ani ka yi tasbihi ka ɗan lalle kalli ta tafai ka fara tunani me za ka yi yanzu ka fara don ka amfani kanka ka amfani waninka wallahi nasiha nake maka zaman kashe wando zaman da babu amfaninsa ɗauki wuka ka yanka shi wukar aiki za ka ɗauka ka yanka izbahil faraga bi sikinil amal ka yanka ka yanke zaman banza da wukar aiki je ka fasa dutse za ka sayar za a saya je can da ake gine-gine nan za ka samu kwangila na tona rami tashi ka je ka yi noma ka bi wancan mesin ɗin ka zama lebura yau da gobe za ka zama mesin ka kware haba ɗan uwana fursunoni fa a prison amma fita suke su karbi faskare su yi wata shida Allah zai yana saukar da ruwan sama ba za ka shuka komai ba kuma kana cikin talauci kana cikin damuwa kana cikin mareci me ka ce yo baka da kuɗin maganin feshi baka da kuɗin iri baka da kuɗin taki to ga mafita nemi gonar ka riƙa zuwa ka yi bayarema a gonan wasu in kai aiki daga safe zuwa azahar za baka dubu ɗaya daga azahar in za ka yi zuwa yamma dubu ɗaya to ka yi aikin dubu biyu a kwana uku kana da dubu shida dare nan in ka zo kar yi dogon hira kana magariba da isha'i ka yi barcinka don gajiyar ya fita kwana uku ka samu dubu shida litan maganin feshi ɗin dubu da ɗari biyu ne in gonanka lita uku zai feshe dubu uku da ɗari shida bai saya ba kana da nawa kana da sauran dubu biyu da ɗari takwas bai ishe ka hau mota ba bai ishe ka ɗauki wasu taya ka shuka kaɗan biya su ba sannan bayan ka shuka kafin su girma ba za ka je ka yi barema ka nemi na taki ba ƙungiyoyi nawa suna ba da takin saboda haka tashi tashi tashi na maka alkawari za ka ji daɗinsa yawancin attajiranmu daga ƙauye ne suka yi noma suka zo suka sayar da kayan nomar suka fara kasa kaya suka yi kuɗi noma ba ƙaramin arziki ba ne Allah maɗaukakin sarki ce wa an zala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum ya saukar da ruwa daga sama ya fitar muku ɗaya tatuwa a matsayin arziki a gare ku saboda haka ka tashi ka yunkuro wallahi za ka yi mamaki ina kira ga masu wadata da masu arzikinmu ku taimaka wa marasa ƙarfinmu wajen samar da sana'o'i a koya musu kifi bayan ana kamun kifi bayan ana ba su kifi a koya musu kamun kifin mu nemi eh, magunguna na feshi ya masu halin cikinmu ka je inda kaga mutane na shirin zuwa gona wani dattijo ne ya tsufa amma ya yarda ya nemi gominsa ba sa maganin feshi ba sa gramazol ba sa gobara maganin danshi ba sa kaza ba sa striker ba sa eh, eh, guard force ba sa taki wayannan marayu na unguwarku duba suna da ɗan ƙwari nema musu hayar gona ka nema musu maganin feshi kuma kar mu manta muna cikin lokacin yunwa mu taimaka na ƙasa da mu insha Allah ta'ala a cikin abubuwan da zamu ka mun ka gabobi bakwai yau mun ƙara uku kenan mako na gaba za mu ci gaba insha Allah subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk